نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين mu ne muka kaddara mutuwa a tsakaninku kowane ɗaya daga cikinku yana da ajali da bai isa ya tsallake shi ba ko kuma ya gaza shi kuma mu ba masu gazawa ba ne